karfe biyar cicip agogon Najeriya Nijar kamar da Chadi wanda ya zo daidai kinan da karfe hudu agogon TU da na Ghana. Sashen Hausa na Radio Faransa International RFI Hausa aka lalubo a kan mitoci 16 gajeren zango. Abdullahi Isa. Jama'a barkanmu da sake saduwa ga muhimman kanun labaran duniya na wannan marice za ku yi cewa a burkina faso yanzu haka ana zargin dakarun kasar da kashe wasu fararen hula a yankin saitanga da seba yayin da a najeriya tsohon mataimakin shugaban kasar kuma dan takara a bangaren jam'iyyar tsohon dan takara kenan a jam'iyyar pdp mai adawa ya yi tir da kama wani mai suna farfesa usman wani mai sukar gwamnatin kasar an kashe jami'an tsaro sha takwas, yayin da a kasar sudan wani harin bom a tsakiyar kasuwa ya sandiyar mutuwar mutane da dama sai ku gyara zama ga kuma labaran yadda muka same su musoma da tarayyar najeriya inda tsohon mataimakin shugaban kasar kuma dan takara ko tsohon dan takara kenan a jam'iyyar pdp atiku abubakar ya yi tir da kamun da aka yi wa farfesa usman yusuf wani mai sukar gwamnatin kasar jagoran yan adawa atiku abubakar a shafin san x yana mai cewa gwamnatin tinubu na amfani da na'urorin gwamnati wajen rufe bakin masu suka da kuma murkushe yan adawa maimakon yaƙi da cin hanci da rashawa kamar yadda shugaban kasar bola ahmed tinubu ya ɗau alkawali a baya a ƙarshe a ciko abubakar ya kuma soki matakin gwamnati na fakewa da ɗaiɗaikun mutane da ake bincike a kansu tare da yin amfani da cibiyoyin gwamnati wajen murƙushe 'yan adawa yayin da ake ci gaba da nuna damuwa kan manufofin shige da fice a amurka da dama daga cikin 'yan najeriya da ke amurka ba bisa ka'ida ba sun bayyana cewa sun rage musu sun rage tafiye-tafiye don gujewa barazanar kama su da korarsu tun bayan hawan shugaba donald trump a matsayin shugaban kasa na 47 sun ɗauki matakin rage zama a wuraren jama'a inda wasu ma suka daina zuwa wajen aiki da kuma gujewa gurare kamar mujami'u da tarukan jama'a a cewar takarda da hukumar kula da shige da fice ta amurka ice kenan ta fitar da ayyukan kawar da su ta ɗau alkawali na cewa za ta ci gaba da kame kuma kimanin 'yan najeriya 3,690 ne zaka ke fuskantar wannan mataki kamar yadda aka ji a kanin labaran duniya an kashe mutane da dama a tsakanin garuruwan saitanga da seba a yankin sahel na burkina faso a farkon makon nan wasu majiyoyi na cikin gida na zargin wani ayarin dakarun kasar da laifin aikata wannan ta'asa a cewar majiyoyi da dama da rfi ta tuntuɓa sojoji da ke cikin ayarin rakiyar kayan agaji sun isa garin kulango da ke kusa da citabe a arewa maso gabacin burkina faso da yammacin ranar talata 28 ga watan janairun da ya shuɗe inda nan take suka fara tambaya da kuma binciken mutanen yankin inda suka buƙaci ganin an gabatar masu da katin shaida na ɗan ƙasa an dai bayyana cewa sun kashe mutane aƙalla 23 labaran na zuwa muku ne kai tsaye daga sashen hausa na radio faransa international rfi fiye da mutane hamsin ne suka mutu a yau asabar a wani harin bom da aka danganta ga sojojin sudan akan wata kasuwa a omduram da ke wajen birnin khartoum kamar yadda wata majiyar lafiya ta shida kamfanin dillancin labaran faransa na afe majiyar asibitin alnawu wacce ta bukaci a sakai sunanta ta ce har yanzu ana kai mutane da suka jikkata zuwa asibiti bayan wannan hari wanda ya dora alhakinsa kan dakarun sa kai na rsf da dama daga cikin mutanen da aka kawo asibitin na bukatar ƙarin jini inda likitoci suka bayyana karancin kayan aiki wanda hakan kuma ba zai ba su damar kulawa da waɗanda suka jikkata ba shugaban kasar burundi evaris indashimie ya ce yana tsoron rikicin jamhuriyar demokradiyyar congo kan iya rikidewa zuwa yankin gabaki daya a wani shari'i da aka buga a tashar sa ta youtube a yau asabar idan gabacin congo ba shi da zaman lafiya yankin gabaki daya zai fuskantar rashin zaman lafiya kalaman shugaban kasar ta burundi kenan wanda ya ce idan aka ci gaba da haka to yaƙi na iya zama gama gari a yankin ba burundi tanzania uganda kenya kaɗai ba wannan al'amari ya shafi su ga baki ɗaya kuma barazana ce in ji shi yana mai cewa ƙasarsa ba za ta bari hakan ya faru ba a ƙasar togo gwamnati na neman yin ƙarin haske ko bincike kan yadda ake tafiyar da harkokin kasuwancin wannan ƙasa shidda daga cikinsu za a gudanar da bincike ne a kansu wani tsari na gyare-gyare da hukumar bada lamuni ta duniya imf ta yi don inganta ayyukan kamfanoni da ke karkashin kulawar gwamnati ba tare da an bayyana ko yaushe za a fitar da sakamakon wannan bincike ba sai dai daga cikin kamfanoni da wannan bincike na kasar ta togo ya shafa sun hada da kamfanin hako fasfat tashar jiragen ruwa na lome mai cin gashin kansa kamfanin lantarki kamfanin ƙasar mai samar da ruwan sha sai kamfanin caca na togo da kuma ƙungiyar banki da ƙasar rfi an kashe jami'an tsaro 18 a wani kazamin hari da aka kai balushistan lardin da ke kudu maso yammacin pakistan mai fama da tashe-tashe hankula na masu tada kayar baya kamar yadda sojoji suka ce sai dai sojoji sun samu nasarar kashe 'yan ta'adda guda goma sha biyu a daren juma zuwa wayewar garin yau asabar ne wata mota dauke da fasinjoji da yawan sai kai saba'in zuwa tamanin aka tare a saman hanyar kusa da garin mangushar kamar yadda wani jami'i 'yan sanda ya tabbatar wannan tarnaki ya yi sanadiyar ya yi sanadiyar mutuwar fasinjoji 17 da kuma wani jami'in tsaro da suka kawo